gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Maryam Dauda. Da ni Amina Buhari auna. kamar kowace ranar litinin shirin yau da gobe akan mu'amala ne da zamantakewa a shirin namu na yau 15 ga watan afrilu na shekarar 2019 za mu duba irin abubuwan da ma'aurata ke son gani ko kuma suke sa rai kafin aure da kuma abubuwan da suke tararwa bayan auren eh ko kuma malam ne yake samu muku mu dai muke samu wai eh in kai ba ka samu karanci sai gashi ma in ka samu sai ka kawo mai ba a dafa a gidan malam eh to da baka samu bai a ce shikenan sai haƙura yamma amma dai masu sauraro sai su dan mana afuwa mun dan samu da tangarda wurin na'ura wani dan abu muka gutsuro muka akan abin da za a yi gobe eh wannan haka yake to kin san murya mun shafa yan makonni muna magana akan zamantakewar aure mun kuma tattauna kan abubuwa daban-daban kamar su neman aure da kayan lefe da sauransu yau ma za mu magana ne akan zaman aure shi yasa wakiliyar sashen Hausa um, Aisha Ma'azu ta tattauna mana da jama'a domin jin burin su kafin a yi aure da kuma samu ko haka ake samu bayan auren To madalla yanzu kuma bari mu fara da jan kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi maku a shafinmu na Facebook inda muka ce, menene kuka fuskanta da ya fi ci maku tuwa ƙwarya bayan an yi aure kuma ga yadda kuka amsa wannan tambayar. Amsar mu ta farko a yau ta fito daga wurin Ibrahim Bolari inda ya ce samar da tuwo a kwariya. Shi kuma Aliyu dan Hausa Gwammaja ya ce abin da yake cimin tuwo a kwariya bayan aure shine yadda za ka ga soyayyar da aka yi kafin auren ba a yanta a cikin gida sai dai zaman haƙuri. Sai kuma amsar Hawa Aliyu inda ta ce yau da gobe mutum zai zo maka a siffan nagari da zaran kun yi aure sai hali ya fara canzawa idan ɗan iska ne ma zai fara nuna maka iskanci a fili da dai sauransu hmm. Allah ya sa mu dace. Sai kuma Abubakar Ibrahim Musa ya ce rashin iya zama da juna. Sai kuma amsar Ilyasu Ibrahim inda ya ce Assalam yau da gobe ikon Allah a gaskiya akwai matsaloli da dama da suka ci mani tuwo a ƙwarya. Shi kuma Aliyu Muciya Shanono ya ce yau da kullum. To sai kuma amsa daga wurin Muɗallib Mande Magariya tare da Umar Lawal ɗan Fulani da na Mairo Umar Makera inda suka ce muna muku fatan alkhairi. Shi kuma Comrade Ahmad Shu'aibu Ashaka ya ce abubuwa da yawa yau da gobe wasu sirri ne amma kaɗan daga cikinsu shine yawan zuwa unguwa To sai kuma amsa daga wurin Suleiman Umar Angas inda ya ce rashin haƙuri da yau da gobe. Sai kuma Beatrice Madalla ya ce ƙarya ita ce abu mai muni. To sai kuma amsa na gaba daga wurin Alhaji Kabiru Highlanders inda ya ce yau da gobe abin da ya fi ciwa waɗanda suka yi sabon aure tuwo a ƙwarya baya wuce yadda za ku fahimci juna a tsakaninka da amarya domin dukkanku sabbi ne akan sanin zamantakewar aure ku tashi lafiya. Shi kuma Umar Haruna Kirfi ya ce mu dai ba mu yi aure ba amma mai ɗaki shi ya san inda yake masa yoyo. Sai kuma amsar mai waya Ibrahim inda ya ce zaman haƙuri. Shi kuma Bello a tahira a nasa ra'ayin ya ce rashin haƙuri. Sai kuma amsar Abubakar danda santar komau Allah sa na faɗi wannan suna daidai inda ya ce gaskiya abin sirri ne. Daga nan kuma sai saƙon Abba Best ya ce abin da ka saba gani yau da gobe ka ga ba haka ba. Daga ɓangaren mace ta saba tana tsafta tana kwalliya tana ladabi da biyayya magana mai daɗi daga baya ana ɗaura aure ka nemi waɗannan ka rasa. To sai kuma amsa na gaba daga wurin Muhammadu Sani Usman inda ya ce rashin haƙuri tsakanin ma'aurata. sai kuma shamsuddin marafa shi ma ya ce rashin haƙurin lamarin yau da kullum sai kuma imran ado mai tsidau inda ya ce yau da kullun sai allah shi kuma umaru faruk usaini jubo ya ce canjin yanayi da cin fuska To sai kuma amsa na gaba da gurin Ajas Abogu Allah sa na faɗi sunan nan daidai inda ya ce sai dai gyaran Allah amma abubuwan suna da yawa. madalla yanzu kuma mun zo ga zauren tattaunawa don jin abin da wasu ma'aurata suka tattauna a kai wakiliyar sashen hausa aisha ma'azu ce za ta jagoranci wannan tattaunawar. Assalamu alaikum masu sauraron yau da gobe. A zauren namu na zamantakewa a yau za mu tattauna ne a kan zamantakewa ta aure. Yaya burin mutane yake kasancewa kamun aure idan aka yi auren haka suke samu ko kuma abin yana sabawa ana samun sabanin haka. Domin tattauna wannan maudu'i a zauren namu yau muna tare da Umar Aliyu sai kuma Hamza Yusuf. Da farko malam ya ake fara tafi yaya zamantakewa ta aure take kasancewa. da yanzu kai ka yi kamun ka aure akwai yadda kake kallon abu bayan da kai auren yaya ka samu abu. Alhamdulillah lillahi dama shi rayuwa ta aure a wurin musulmi ya san rayuwa ce mai mahimmanci kuma kamin ka yi aure na farko akwai abubuwan da za ka duba kan ka kai matsayin da za ka yi aure a matsayin ka na mai hankali duba yiwuwar aure a tare da kai shi idan na yi aure yanzu zan iya ci gaba da rayuwar aure bi ma'ana zan iya rike iyalin nan da na aura zan iya rike matana da na aura ko ba zan iya rike ta ba kamin ka fara neman aure idan ka ga za ka iya wannan daga wannan lokaci ne za ka fara tunanin yar wazanni idan ka ga yarinyar da kake so ya kamata sai ka nemi izini a wurin iyayen farko da niyyar za ka yi aure bayan haka sai ka zo kuma ka shiga tanadin abin da za ka yi aure bayan ka yi aure akwai kuma yanayi da za ka samu kanka a ciki wanda za a ga yau akwai daɗi gobe babu daɗi kuma wannan ka sani wannan rayuwar ko da aure ko ba aure rayuwa ta gaji haka yau za a samu daidai ne gobe a samu samanin daidai amma malam da ka yi auren na san ka je ka nemi kamar yadda ka bi sharruɗa na da addinin musulunci sun kaɗa mana eh, to ka san a yau muna daɗi sai ce baka taɓa mana komai ba to ya abin ya kasance kuma in haka ka samu yadda kake so ne a'a ko kuma ka samu saɓanin haka me ya jawo haka daga ina aka samu samu tangarɗa bangaren ka ne ko kuma daga bangaren ta to alhamdulillah duka haka yakan faru kuma yakan kasance bai faru ba hmm. na farko kai ma'auraci domin ka mayar da muka sani an ce Rujalu qawwamuna 'ala nisa'i maza su ne suke kan gaba su kuma ce su ne da karfi akan mata Don haka idan za ka nemi aure kar ka yi kokarin ka ka shigo da makamancin abin da zai zama karya har idan ka sa rayuwar karya a cikin sha'anan aure to za ka samu matsaloli waɗanda za su tayar maka da hankali har waninka amma idan ka sa gaskiya a cikin neman aurenka to duk wani abu da zai zamo zai zo zai zamo maka mai sauƙi kuma sai ka gane cewa wannan jarabawa ne mukaddari addini dama hakan zai faru to na farko idan za ka nemi aure kar ka sa karya a ciki ka yi sa gaskiya idan ka zo neman aure ka nuna matsayinka kar ka kawo matsayin da ba naka bane a ciki duk da haka duk ka bi wannan matakan bayan an yi auren za a iya samun sabanin haka din wani abu ya zo ga cewa ita ta maka daidai ba ko ita ta ga cewa kai ba kai mata daidai ba to bayan haka wannan abin da zai kokarin kawo maku haka shine adalci a tsakaninka a tsakaninka da ita domin kai ne da har yau kake abubuwa a gaba bayan haka kuma dole ne rayuwar aure ta gaji hakuri ta kamin aishi ballantana da ma a amma tabbas idan an yi aure dole ne an samu matsaloli a ciki na taji in ma idan ba ka yi tunani mai kyau ba har za ka zo kana cewa ni da na san haka ne kai da ban yi ba shi wanke da ma haka halin ke yake amma daga baya can farko ai ni ban san haka ba to ya za a yi ta nuna maka kuma haka take ne kai ma a lokacin da ka je ka nuna halayenka ɗari bisa ɗari a lokacin tana son ka to ba za ta iya gano komai ba da ƙarshe wata rana za ta zo tana tunanin an ya dama kai ma haka kake ne ai ni ban san haka kake ba wannan daga karshe. ne idan aka yi hakuri da juna aka sa yin adalci a tsakanin shi amma sai tafiya ta miƙe har a kai inda ake so a kai. To kai baka yi aure ba yanzu kake tunani ne mai yiwuwa ko kuma a tukuna kake nazari kan abubuwan da ya kamata ka yi kafin ka yi aure tukuna. To da yawa za ka ga matasa kamar kaman ka suna gani aure kamar yadda ake yi ne a cikin fim musamman ma fina-finan Indiya. ya ta mana tunani sosai yadda muna gani kamar rayuwar da suke a sunafinan su shine haka rayuwar aure ke kasancewa kai ya mai gani irin buri ke da su ka cimma a rayuwar aure duk da cewa malam ya wasu shimfiɗa kar ka taɓa wayannan shimfiɗa da malam ya zamu mu je su. a gaskiya dai abin da ya kamata mu matasa mu sani masu niyan aure shine ya kamata mu sani cewa rayuwar aure daban yake da rayuwar fim shi rayuwar fim suna ɗauka ne domin su birge wasu daga cikin mutane ba kowa da kowa ba so saboda haka ita rayuwar aure rayuwa ce wanda ake so a yi ta dindindin tsakanin ma'aurata kuma alhamdulillah addinin musulunci ya tanadar mana yanda za mu gudanar da rayuwar auren mu ko da kallafin ba akwai wanda ba su taba kallon fim ba amma kuma suna nan suna zaune lafiya kalau da matan su so bari mu juyo kanka ya kake kallo me kake gani ya kake so a ce rayuwar aure idan ka yi ta ka kasance a gare ka ka da mu to farko dai abin da nake bukata shine ya zama na adalci tsakanin mu ni da ita kowa yana da adalci yana kuma ba wa dan uwan shi hakkinsa da ya kamata ya bashi hmm. kamar yadda yake kasancewa tun a wurin ɗaurin aure akan ɗaukar maka wasu alƙawura ko da kai baka ɗaukawa kamar ciyarwa shayarwa fatarwa duka akan iya ɗaukar maka wannan alƙawura to aƙalla ya kamata ka kiyaye wannan alƙawuran da aka ɗaukar maka tunda ka amince za ka yi su sai ya kasance an samu zaman lafiya Don kuma ya zama da baka kiyaye ba eh. to zai zama na cewar an samu matsala tun daga wannan eh. kasancewar alkawari shi abu ne wanda tsakaninka da ubangiji ne wannan alkawari mm. so saboda haka ya kamata mu matasa mu kiyaye tun daga zuwa wurin zace yarinya kai ta faɗa mata abubuwan da kai ka san cewa in kai aure ba za ka kiyaye wannan abubuwan bai da amfani. tumana kai maganar batun kiyayewa da ƙarya wurin nema yaya hakan yake shafan zamantakewa na aure ƙarya idan a cikin aure idan ya kamun aure ya yake shafin shi kanshi auren idan an yi. Alhamdulillah, ƙarya kwarai tana shafar aure bayan an yi aure. Yayin da na je neman aure, masala yanzu in tashi neman aure, kamar yadda nake da wannan riga sai in je in karbi wata babbar riga mai kyau in sa in je in burge ta in burge iyayenta da sauran yan uwanta in samu wani ɗan ƙaramin kuɗi na in canza shi ko in ɗauki hayar mota in je in yi abin da nake so in fito a matsayin mai shi hmm. alhalin dukan wannan abun kusan karɓa na yi ko bashi na shi na zo ne da shi to da zaran aka ce an yi aure aka waye gari yau buga ta a gidana abin na farko sutura da ni saba sawa ta zo ma bata gan shi motan da na karba ina zuwa gidan da shi ta zo bata same shi ba kai ce da na yi mata karyan cewa ina gina gida yana kaza yana kaza gidana sai aka waye gari yau shi. na zo na kawo ta a gidan haya a gidan haya ma ɗaki ɗaya mm. tana wata rana ma ta shiga bayi wani katon zai zo yana jiran ta fito shiga to yaya auren daga nan kaga tun nan za ta fara gane cewa ashe ni matsalaci ne dama yaudara tun ni na zo na karanta mata dama saboda waɗannan abubuwan ta amince ne. ba wato sabanin haka ya saka amincewa inda karshen ta da farko na nuna mata iya abin da nake da shi ta iya yiwuwa ta nuna ba ta suna mm. kuma sai a zauna lafiya yanzu kuma ya ni yaudare ta ni mata karya ina da kaza daga karshe kai abin da zai ci za a ci a gidan ya zamo kuma ya wahala ta sai ta zo ta ɗauki kwanan ta wata rana ko sai ta ɗauki a tamfarta ta je ta sayar ko kuma sai ta tashi ta je gidan iyayenta to ƙarya ta fara bai abinda na nuna yana da shi yanzu babu. To so da yawa za ka ga cewa mata suna korafin cewa mazajen su ba sa kyautata musu. Ah, su yi korafin cewa iyayen su maza musamman ma iyaye mata ba sa kyautata musu akwai rashin jituwa tsakanin su haka har ma wani lokaci sai ga sai zama kamar akwai kishi tsakanin uwar eh, haka to yaya ake samun irin wannan kuma ta yaya za a samu maslaha tsakanin su auratan da kuma iyaye kasancewa baya da zamu da iyaye gaskiya ne to alhamdulillah gaskiya akan samu wannan matsala kanin mata da uwar miji har ya zama ga uwar miji tana neman ta zama kamar kishiya a matar da to wannan ana samun wannan matsaloli kuma matsaloli ne masu wato kawo kusan rabuwar aure amma daga ƙarshe abinda ni nake gani idan irin haka ya faru na farko ya kasance kai idan har kana gudun waɗannan matsaloli su faru da kasance tun farko yi aure na gaskiya to idan kai aure na da gaskiya shi ne sa ka samu matan don ta tafi ka da gaskiya idan ta ka da gaskiya to babu yadda za a yi ko da mahaifiyarka ya ta ɓata mata rai nuna bacin ran nan akan ka ballantana kan Wato Maryam kin ji abin da suka ce mana maganan yaudaran nan dai eh, ina ga shine dai yawancin mutane musamman ma mata ma dai zan ce wannan ya fi shafa. Kuma ma saboda kin ga wannan Adamu Shehu Adamu ya ce yaudara bayan aure takan fito fili wannan abin ya fi komi cin tuwa kwarya. Kware da gaske. Kin gani da fatan ma'aurata da waɗanda ma ba su yi ba za su daina wannan halin sannan kuma kin ga Stars Communication Jos shi kuma ya ce wai abin da ya fi ci mai kwarya shine ba ni babu da mata ke yi wa mazaje da zarar sun dawo daga aiki. ba sannu da zuwa yaya hanya sai dai ka ji ta ce ma an karɓi bashin gishiri da magi da kuma sauran bashin kayan miya da ka ce za ka biya sai ka dawo. To mata kun dai ji dai wannan babban kalubale ne gare ku mata masu irin wannan hali bari dai yanzu dai mu dan shakata da wannan wakan. madalla amina kin ji abin da suka fara tattaunawa yanzu kuma za mu sake komawa aisha ma'azu domin mu ji karashen wannan tattaunawa mu ji abin da ma'auratan nan ke faɗi. wa'in suna danganta haka da zama tare tsakanin ma'aurata da kuma iyayensu yaya kai kake kallon abu tun da cewa baka yi aure ba na mm. tabbata akwai na kusa da kai da suka yi da kake ganin yadda suke mm. rayuwa kuma kai kan kanka akwai irin tunanin da kake da shi a ce ko kuma kana da wani buri da kake so a ce ka cimma idan ka yi aure da ya danganci a wani abu makamancin haka to a gaskiya dai shi al'amari na aure akwai bukatan cewar kana kusa da iyayenka hmm. ko don samun wasu shawarwari yadda za ka gudanar da al'amuran al'amuranka amma ba ka gani idan iyaye suka shigo an samu na uku kenan domin aure ai tsakanin mata ne da namiji ko bala amma duk da haka ma sai har akwai matsala tsakanin ku da matar kai kafin ya bada matsala tsakanin ta da iyaye idan har kuna da zaman lafiya da kai da matanka kun fahimci juna yadda ya kamata to ko a tsakiyar ina kake kaune da ita abin da ka sharanta mata shi za ta bi ba za ta shiga hurumin iyayenka ba aurenka take ba zaman iyayenka take ba saboda haka duk umarnin da ka bata dangane da iyayenka shi za ta bi ni ina ganin duk wanda ta rena masa iyayensa to an samu matsala ne daga wurin shi idan har aka samu daidaito tsakanin da mijinta mm. to ba abin da kuma zai shafi ta rena masa iyaye ko da kuma suna zaune a cikin gida ɗaya ne ko da kuma suna takalanta da akwai ka san mu mata muna da wannan don ni akwai wacce na san ta yi aure tana zaune lafiya da miji sai an tana kuskus da mijinta washe gari sai a ce ai ina jin kujiya kuna nan kuna ta faɗa ke ba haka ake zaman aure ba to kaga tsakaninta da Allah ta san cewa tsakaninta da mijinta hira suke yi amma to hirar ma ba a so su yi kenan amma idan suna faɗa sai ka ji an zauna lafiya eh to wannan kuma ba wai ita da takale su ba sai ta faɗa ma mijinta tunda auren shi take yi gashi gashi a to ai iyayen da suke takala to yanzu kaga yanzu ita da wannan da na gaya maka eh. wannan misali da na kawo da ta tanka da abin ba zai yi kyau ba amma sai ta yi dariya ta yi ta gaya wa mijin ma domin kar ta samu matsala tsakaninta da mijin da ya ce au mahaifiyar ta ce ma za ta yi miki haka kuma bata ce wa mahaifiyar komai ba kar ma ta yi tunani wannan dai take musu da ni ta mai da ni makaryaciya gaskiya ne wannan amma kuma in dai suna tare yau da kullum to ko shi mijin sai ya fahimci akwai wani abu da ke faruwa tsakanin matan shi da kuma iyayensa mm. kasancewar shi ne mai gida mm. tunda duk wanda ya girma har ya kai yayi aure kuma yana zaune da matarsa a cikin gida cikin family house nasu kenan to zai zama na koda da baban shi yana raye ko baban shi baya raye to zai zama shi ma mai gida ne mm. so saboda haka shi zai zama na alkali tsakanin iyayensa kuma matan shi shi ya san hukuncin da zai yanke tsakanin su so da yawa <coughs> mata idan aka ce za a fita unguwa sai a wuce wuri ɗaya biyu uku hudu wuri ɗaya aka tambaya amma sai a je wuri hudu kuna gani haka yana daga cikin abubuwan da ke jawo matsala wasu lokuta a cikin azamantakewa da aure wannan yana daga cikin abin da ke jawo matsala a dora aure domin da zarar mace za ta fita da sanin mai gidanta ne ko ko babu sanin mai gidanta mm. wannan zai zama matsala na idan ko da sanin mai gidanta ne to idan ta fita idan za ta fita ta gaya masa mai gida zan je gidan wance gaisuwa ko zan je gidan wance ah, bi ma'ana ta'aziyya ko zan je taron adadin suna ya gidan da ya ba izini ita ce ta wuce nan sannan idan ta fito za ta tafi ta biya gidan kowa sai dai wannan gidan ta nemi izini da zaran kuwa za ta fita ta biya gidan wannan ta gaya mata zan je gidan wancan ne a wancan to dole ne a samu matsala a irin wannan domin ko ta saba wa ka'ida ta saba wa sharadin to baka yi aure ba tukuna amma zan baka wannan tambaya yaya kake so a ce rayuwar aurenka ya kasance tsakaninka da matarka a bari maka misali akwai batuyayya kawo batun karya a cikin a cikin neman aure da kuma to batun kyautatawa fa daga maza domin su da yawa sai ka ji mata suna cewa mijina yana samu amma kuma baya wadata mu iya gwargwadon samunsa wannan yake na'am to alhamdulillah sha'anin da ya shafi kyautatawa wato a tsakanin ma'aurata a wannan hakki ne wato kowa kuma hakika magidanci yakan samu wato kuzari da kokari akan kyautata ma iyalinsa idan sun zama suma masu kyautatawa a gare shi mm. dan idan har wato ana samun kyautatawa daga mata miji ya zama baya kyautata mu matarsa wannan gaskiya ne mata adalci ko kuma ya yi zalunci kuma Allah ba zai bar shi ba. Eh, kai kuma fa. Ni abin da na fahimta eh, da al'amarin nan shine wasu mata sukan kwatanta abin da wasu takwarorin su suke samu daga wajen mazajen su. Hmm. Alhali kuma samun mazajen su bai kai na wancan mazajen wancan mata ta Wato suna kallon yadda wa'en suke rayuwarsu. <laughs> Eh to sai su dauka su ma sai sun yi irin wannan rayuwa. Alhali kuma mazajen su ba su kai mazajen wancan hali kuma hanyar samu ba. Ni ina ganin wannan yana daga cikin abubuwan da yake kawo mata suke rena abubuwan da mazajen su suke yi to a zahiri akwai mazajen da idan suka samu goma mm. su za su je su ci kwai a waje matan su kuma sai su hada su da lami duka a gida <laughs> datsa to wannan kuma fa eh to wannan kuma kira za a yi gare su a kuma nuna musu ba ko da addini ba haka ya da ba idan har ka samu to akalla ita ma ta ci abin kasancewar ita matan ka ne kuma ta wani wurin ana ganin ma kaman sun fi maza din tausayawa in su suka samu suna iya ajiye ma maza din amma shi namiji yakan iya fita waje ya je samu da abin samu ya ci ya wanke bakin shi ya shigo gida ba tare da ta san ya ci ba. Wace irin rawa amana take takawa a zamantakewa ta aure? Alhamdulillah amana tana taka wato abubuwa manya masu muhimmanci a cikin wato sha'anin aure. Matukar aka ce musamman mata ta riƙe wa mai gidanta amana. Lalle insha Allahu yana da wahala yau a ce an ji su kai iyayensu ma kansu ba za su ji su wa ballantana abokan zama. matukar akwai amana tsakani amma inda zaran fa aka ce amana dan na amana gaskiya tana da karfi akan ya mace da rike amana akan mai gidanta shi ma akwai amana da lalle ta karfi ce rike akan matarsa idan aka samu wannan kai kusan ma aka samu amana a tsakani ma yana ganin babu a samu ba ma wata matsala da za a samu insha Allah eh, eh duk inda amana ta shiga ciki to kasancewa haka shi zai ƙara ƙaunanta ita ma za ta ƙara sansa kuma idan yayi misali yayi wanka ya ɗauko kaya masu kyau ya saka ya fesa turare ya duk wani shirin da zai yi to inda amana tsakanin su ba za ta yi tunanin zai tafi wurin wata bane saboda ta san akwai amana tsakanin su kuma ko da zai wani abu tun da amana zai iya sarar mata saboda haka shi ma idan ta tambaye shi za ta fita unguwa to in dai da amana tsakanin su yanda ta tambaye shi nan nan yake tsammanin za sai dai kuma in ta saba je ta wani wuri amma iyayen da ta tambaye shi nan saboda ya yadda. ko da bai da niyya ma zai ji aran sa to tun da dai akwai amana tsakanin mu me zai hana na bata ji ta kasancewar wannan amana din ta ci gaba da dawoma mm-hmm. tsakanin mu mm-hmm. eh ina ganin haka shine amana take bukata kasancewar kuna tare to idan da amana kuma kin ga babu zargi tsakani yaya abin yake ya kake kallon zamantakewa ta aure ko kuma in ce ya kuke kallon zamantakewa ta aure a yau to alhamdulillah zamantakewa na aure yau gaskiya da yawan shi ana samun matsaloli a waɗansu ma'aurata ba komai yake haifar da haka baɗin shi ne rashin amana yana daga cikin abin da yake haifar da wato matsalolin da ke tare da ma'aurata a wannan lokacin za ka ga mutum za ka ga mata tana yawo a titi tamkar kai baka ma kamanta ta da wata cewa matan aure ne ko ina ta take so ta shiga za ta kuma a ko ina za ta shiga ba kamata kai kan kama namiji kana jin tsoron maka da ita a hanya a matsayin ta na mata aure Ta kaga bata rike amana ba domin da ta rike amana ma ba za ma ka ganta a hanya ba sai face sai tare da wani muharraminta ko kuma mai gidan amma idan aka ce ta watsar da amana babu abin da ba za ya za ta malam ka tabo mata maza kuma fa to su ma mazan hakika suna da rashin amana kuma yana haifar musu da matsala wanda za ta zo har ta fi karfin su mm. matsalan yanzu mutum ne magidanci ne da matarsa har da 'ya'yansa amma wani lokaci a gaban 'ya'yansa ma za ga yana wasa da wata yarinya ko kuma wata bazawara haka wasa wanda ma bai dace ba a al'ada ma ballantana a shari'a idan shi musulmi ne a ce a shari'ar musulunci wannan ko da zaran aka ga ƴaƴansu suna wannan to tun nan farko ya fara kawo wata matsala wadda za ta zo wata ran ma ƴaƴansu su za su ce mun gaba mu baban mu kai yana wasa da wancan su ma an koya dora su kenan kenan ya ba su wani darasi mm. to da zaran suka je suka ga maman su ai ba mun gaishe yana wasa da wancan. kin ga tun na an jefa mata mm. wani abu a zuciya wanda da ba ta tunanin shi yanzu shi to da zaran ya yi mata ɗan abu kaɗan da za ta yi ko ai mu dole ai mana tunda ana zuwa ana wa wasu dariya muka ai dole a bata mana. yi. To shi kuma ya kike kallon rayuwar aure a yau. Sani kuma yadda nake kallon rayuwar aure shine tun daga farko ma kamar yadda wasu ainihin samari suke ganin kamar ciyarwa na yau da kullum shine ainihin makasudi ko kuma yayi tasiri a zukatansu ya hana su yin aure din kasancewar aure na lokaci guda ne so saboda haka abin da zai biyo bayan shi suke tunani sai nake kira ga masu irin wannan tunanin da cewar idan sun yi amfani da irin wannan tunanin ashe inda magabata ma da irin wannan tunanin suke amfani da su ma ba samar da su kasancewar shi ciyarwa da shayarwa duka na ubangiji Allah shine mai baka abin da zaka ce kuma idan kai aure din cikin yardar Allah sai ne kofofin samun ka sun ƙara budewa samun ka yana karuwa sabanin yadda wasu suke cewar idan kai aure kullun cewa kullun cewa yau ka ba ni kuɗin kaza gobe kuɗin kaza jibi kuɗin kaza eh to ka sani cewa ba wai fa dabaran ka ne ke samar maka wannan abun da zaka bayar din ba bangiji ne da ya baka ikon yin auren nan shine zai yassare maka ka samu abun da zaka bayar har ma ka yi ma wani ma alheri kasancewar duka albarka ce ta aure muke ci dukkan mu so saboda haka samari masu tunanin cewar ainihin ciyarwa ko kuma ɗaukar responsibility na family shi yake hana su yin aure to su ji a ransu cewar idan ka yi aure to alfarmar auren na kana iya samun abin da ma baka samun shi kafin kuma shi bangare na gudanar da rayuwa ko da baka da aure din ai ba wai za ka zira ido komai da komai sai an maka so tunda kana yi wa kanka abubuwa to dan ka aure ma komai ba zai gagara ba asali ma sai dai ka ƙara ɗaukan wani abu wani darasi daga aure wajen riƙon amana da kuma ciyar da wasu wanda dama baka ciyar da su alfarmar aure sai ga cewar kana ciyar da wani Ba za mu dasa aya a wannan zure na mu a yau. To Maryam, kin ji hmm. abinda kuma suka kammala maganar su akai. Tattaunawa ta babu shakka. Wani abu da ya ja hankali na shine yadda wasu magidantan a cewa hirar da suka yi mm. za su je waje su ci mai daɗi su kuma iyalan gida su basu suna shan miya lami. Kwarai da gaske. Sannan kuma ga batun zuwa unguwa da Zuwa unguwa da mata <laughs> kan yi. <laughs> Babu shakka amma kuma ko da shike ya kamata mu gayyato mata mako mai eh, zuwa. Eh insha Allah ya kamata ma mu ji ta bakin su. Yawwa mu bayyana mana su ma abin da su tuwa kwarya tun da yau dan maza ne muka ji sun taɓo waɗannan abubuwan. Kwarai da gaske. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. A madadin wanda ya taimaka mana wajen bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Al Santos tare da Maryam Dauda da ta taya na gabatarwa. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake cewa ku huta lafiya. Sanadin soyayya